الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الحادي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد ɗalibai masu albarka masu sauraron wannan shiri da ake matake da domin yaranmu wanda wannan shiri ne don faɗakar da yaranmu masu albarka a cikin wannan ƙasa tamu da wajen wannan ƙasa tamu ma mai albarka wanda wannan tasha ta Afirka TV take gabatarwa da shi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya mana albarka a har kullum cikin taimako na Allah yau ma muna nan da shirin da za mu ɗora akan abubuwan da muke gabatarwa wato yau za mu yi bayani akan wajibatu sala abubuwa na wajibi na sallah a cikin sallah waɗanda suke wajibi ne a yi wanda idan ba a yi su ba za a yi sujada tarafkanuwa ka yi kuskure kenan a cikin sallaka sai ka gyara saboda ku yara da kuma yaran da suke sauraronmu muke gabatar da wannan shiri to yara allah ya sa dai kuna wartsake waɗannan ɗaliban ɗaliban ina ne gandun albasa kano a a a ake gabatar da wannan shirin a ina kenan alhamdulillah to kafin mu fada cikin jawabin namu zan so ɗalibi ɗaya daga cikin ɗalibai na ma'ahar tsangaya littafi qur'an ya ɗan karanta mana wani abu daga cikin alƙur'ani mai girma na'am isa musa tsangaya kenan na'am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 إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آقرا وقد بلغت من الكبر إتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا صدق الله العظيم شكرا ban ji kun yi kabbara ba wannan shiri da ake kiransa don yaranmu babu shakka na san yaranmu yanzu sun yi tsit sun saurara muna roƙon Allah su subhanahu wata'ala ya datar da mu ya sanya mana albarka akwai abubuwan da ake kiransu wajibatu sala abubuwa na wajibi a dangane da sallah wajibi ne sai an yi idan ka bar wani abu daga cikinsu ka bari to babu shakka sallaka ta sami gibi ana buƙatar sai ka gabatar da sujudi sahawi sujada ta rafkanuwa ta kuskure da kai a cikin sallaka don ka gyara na farko jami'u takbirati gairu takbiratul ihram duk kabarbarin nan da ake na Allahu akbar wajen yin ruku'u sami Allahu liman Allahu akbar Allahu akbar a ce ka manta su ko kamanta biyu daga ciki ko sama da biyu daga ciki to sallaka ta sami giɓi ka yi ragi a cikin sallaka sai kai yara da sujudi sahawi wanda wata rana idan mun zo za mu bayanin yadda sujudi sahawin take kasancewa amma fa da kabbara harama kabbara fara sallah wacce za ka zo allahu akbar ta farkon nan da za ka gabatar da ita in ita ka manta to sallaka ta tashi amma idan ka barbari ne waɗanda za ka yi allahu akbar allahu akbar allahu akbar ɗagowa ko tafiya idan ka manta su gaba ɗaya ko ka manta biyu ko kuma ka manta sama da biyu kamar uku kamar yadda yarinya nan ta faɗa to idan ka manta za ka yi gyara a cikin sallaka sannan faɗin sami allahu liman hamida liman da kuma mamu da liman da wanda yake bin liman duk ana da buƙatar su su ce sami Allahu liman hamida liman ya ce sami Allahu liman hamida rabbana walakal lakal hamd kai ma idan ka ɗago za ka ce sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu ana buƙatar da liman da mamu duk sai sun faɗa wa ƙaulu rabbana walakal hamdu sannan faɗar rabbana wa lakal hamdu ita ma ana son ka faɗi ta rabbana wa lakal hamdu ana son ka faɗi ta in ka manta sami allahu liman amidahu sau biyu ko sama da biyu to akwai sujudi sahau da za ta kama ka ko kuma sallar ta kama duk manta da sami allahu liman amidahu za ka gabatar da wannan ka yi kuskure kai rage a cikin sallar ka sannan wa qaul subhana rabbiyal azim fi ruku a cikin ruku'i subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim kamanta baka faɗa ba to kayi rage a cikin sallaka akwai gyara da zaka gabatar wa qaul subhana rabbiyal a'la fi sujudi a cikin sujada kuma bayan ka sa goshinka a ƙasa subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la kamanta wannan to nan ma ka yi rage a cikin sallaka ana buƙatar za ka yi gyara ana buƙatar za ka yi gyara na ga ɗaliban nan kowa ya nitsu haka ake so mu ga mutum a nitse lallai alamar ɗaliban akwai hankali kenan a tare da su amma duk wanda ka gan shi ba hankali to lallai akwai matsala a tare da shi kenan sannan wa ƙaul rabbi gifirli baina ne a tsakanin sajadu guda biyu a tsakanin sujada guda biyu mutum ya ce rabbi gifirli bayan ka yi sujada ka zauna kafin ka tafi sujada ka ce rabbi gifirli rabbi gifirli rabbi gifirli ka faɗa haka to wannan faɗar ita ma ana so ka faɗe ta yana ɗaya daga cikin aikin da manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya faɗa yake yi sannan akwai at-tashahhud karatun tahiya wani yakan zauna lokacin da za a karanta at-tahiyya za a gabatar da ita wani baya iya yi sai ya shuru to idan ka manta ta baka yi ba ka yi kuskure sannan akwai waljulusu lahu zama don yin karatun tahiya ita ma in ka zauna ana son ka zauna ba a tsaye ake yin ta ba ba a tsuguna ake yin ta ba ba a kwance ake yin ta ba kana zaunan zaman da kai don ka karanta tahiya shi ma abu ne wanda yake mai matukar mahimmancin gaske da ake so ka kula ka kula ka gabatar da shi dole sai ka kula da waɗannan abubuwa to waɗannan abubuwan nan da aka jero su guda takwas abubuwa ne waɗanda suke na wajibatu sala wajibi na sallah idan ka kasa yin ɗaya daga cikinsu ka bar su baka yi su ba to sallah ka ta ragu sallan nan tana da tsare-tsare tsarenta don haka aka tsara maka akwai kabarbari da aka yi manzan Allah yake tabbatarwa yadda za a yi in kai haka duk inda kai ruku'u ko kai ƙasa kai yi kabbara in ka ɗago ka kabbara idan kai sujada kai kabbara in ka ɗago daga sujada kai kabbara in za ka tashi kai kabbara allahu akbar allahu akbar an tsara haka ake so kuma wannan lafazin shi shi kadai aka yadda ka faɗa allahu akbar ba za ka ce wani lafazin ba daban a'a wannan lafazin dai Allahu akbar shi aka yadda kawai ka faɗa sannan ka kula da kabbara harama Allahu akbar da za ka yi ta farko ta shiga sallah in ka manta ta babu sallah sannan faɗa sami Allahu liman hamida sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd kai ma ka ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd sannan subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim shi ma abin da ake so kenan ka faɗa ko subuhun quddusun rabbul mala'ikatu war subuhun quddusun rabbul mala'ikatu war a cikin ruku a cikin ruku'i da cikin sujada duk ana faɗar wannan tasbihi duk ana gabatarwa idan ka zauna kai Allahu akbar kai sujada kana ɗagowa da ka zauna abin da ake so kai rabbi gifirli rabbi gifirli rabbi gifirli abin da za ka faɗa kenan sannan sai ka tafi kai wata sujada sannan a kula da karatun tahiya a tsara ta yadda ta kamata a yi ta ita ma wata rana idan muka zo wajen karatunta za mu koya tahiya ɗin kala kala kala akwai ta abdullahi bin mas'ud akwai ta abdullahi bin umar akwai ta aisha radiyallahu anha akwai ta abu huraira duk karatun tahiyar ne ga sunan kala-kala daban-daban duk za a koya sun allah ya sa da wata rana za mu ce wata ta karanto mana irin tahiyar da aka samo ta da athar wacce aka samo ta daga kuma abdullahi bin umar ita ma duk za mu ji ta ya take du za a gabatar da ita sannan ana son a zaune za a gabatar da karatu na tahiyya a zaune ake yi ba a tsaye ba ba a kwance ba waɗannan suna ɗaya daga cikin abubuwan da yake na wajibatu sala abin da ya kamata ya ba mu kiyaye su wanda ƙin yin haka ko rage ɗaya daga cikinsu akwai matsala a cikin ɓangaren sallah kan kumanta yara masu albarka a can darasinmu na farko-farko mun ce sallan nan tana da mahimmancin gaske. sallan nan tana da mahimmancin gaske don haka aka faɗa abubuwa wajen guda goma sha tara waɗanda suke tabbatar da mahimmancin sallah sannan muka zo ɓangaren shuruɗin sala shi ma muka bayyana abubuwa waɗanda suke guda tara aka bayyana su yau kuma mun faɗa abubuwa na wajibatun sala su bambanci da yake tsakanin shuruɗin sala da wajibatun sala duk mun yi bayanin nukansu. sai dai a daɗa maimaitawa ɓangaren shuruɗin sala wanda in ba ɗaya daga cikinsu waɗannan guda tara da muka bayyana sallah ta ɓaci wajibatu sala su kuma waɗannan in ba ɗaya daga cikinsu za a yi sujada ta rafkanuwa ta kuskure ta rage a cikin sallah sujudin sahawi za ka gabatar da ita a wani darasin kuma idan muka zo za mu faɗi abubuwan da suke ɓata sallah abubuwan da su kuma suke ɓata sallah sallah da ta zo sai a ce sallah ta hargitse gaba ɗaya sallah ta lalace ta zama na bata da kyau to don haka muna fata ɗaliban nan namu masu albarka waɗanda kuke da ɗan tsinin kai ina kallon ku na gan ku na san ba gyangyaɗi ake ba ba a gaji ba ɗaliban nan a kula da sallah kar a wasa da sallah sallah tana da matuƙar mahimmancin gaske to ban sani ba na ga daga cikin ɗaliban wani bakinsa yana motsi motsi watakila yana son ko zai yi tambaya kenan zai faɗi sunansa da makarantarsa da tambaya Na. Na. da kyau gandun albasa Kano, Najeriya. Da kyau alhamdulillah Ismail Sunusi Muhammad wacce tambaya ce taka? Tambaya ta shi ne me mukuncin wanda ya yi bacci bai yi sallah ba da gangan. A a a a a a kai Allah sa kama da alkhairi. Da kyau da kyau Ismail Sunusi Muhammad kun ji tambayar da ya yi me hukuncin mutumin da ya yi bacci da gangan bai sallah ba. kai wannan ya yi wasa da sallah ai ba a son kai bacci sai ka yi sallah sai kai sallah sai dai idan da rana ne ka yi baccinka amma kamar sallar magariba in aka yi sallar magariba ba a son mutum ya yi bacci sai ya yi sallar isha an fahimta kuma ba a so kai wasa da sallah lokaci ya yayi kaga wani sai ya ji an ce hayya ala sala ladan yana kiran sallah a ta'o wajen sallah hayya alal falah a ta'o wajen rabauta shi kuma a lokacin zai janwo bargo ya ce zai kwanta to in yi wannan ya yi ganganci da gangan kai yin sallah kaga lallai ka yi laifi babba ba a san kai laifi babba ka tuba zuwa ga Allah ka kiyaye kar kai wasa da sallah in an kira sallah maza ka zabura ka je kai sallah Allah saka ma da alkhairi na'am sai kuma ga wani ɗalibin shi ma yana ta ɗaga hannunsa na'am ni ne Usman Awal na'am is Usman Awal na'am daga ni daga makarantar ma'ad tsangaya tahfizul Qur'an wa dirasatul islamiyya ko gandun albasa ko Najeriya da kyau awal na'am tambayar taka eh wanda yake me ba wanda eh wannan ne dan ɗalibin makarantar wato wani ɗalibi ne a makaranta baya sallah akan lokaci kenan ko me hukuncinsa ko eh to zauna Allah ya saka da alkhairi wasu ɗaliban ne wanda suke 'yan ajinsu ba sa yin sallah akan lokaci ya kamata su kula si ka yin sallah a kan lokaci ka birge ni haka nake so kun ga yayi jara'a ya tashi ya tambaya to duk wanda ya ga ɗalibi a ajin su baya yin sallah ya yi ƙoƙari ya sallah ya sanar da shi Allah ya saka da alkhairi suna sunana Hafsat Musa Tsanga daga makarantar Ma'ad Tsanga da Tafizul Qur'an wa Darasatul Islamiyya Gandu Kano State Malam tambaya ta ita ce wani kira za ka yi wa yara na gida wanda ba su zuwa. Wanda ba si? Wanda ba su zuwa gurin. Wanda ba si? Wanda ba su halarci gurin darasu. To alhamdulillah tabdija wai Allah sa ka miki da alkhairi ce take wanne kira za a yi wa yara waɗanda ba su halarci wannan darasin ba na waje ba su ji wannan darasin ba to lallai duk inda yara suke su yi ƙoƙari ina kiransu da su saurari wannan program na sallar nan da ake gaba ɗaya su kiyaye su riƙa kiyaye sallah idan kuka riƙe sallah kuka kula da sallah za ku girma kuna yin sallah ku tsufa kuna yin sallah ku mutu kuna yin sallah ku shiga aljanna amma in ba ku yin sallah akwai matsala allah maɗaukakin sarki ya saka miki da alkhairi to ga wata yarinya aha to bismillah sunan kiwa unaisa eh unaisa musa tsangaya unaisa daga ma'ahad tsangaya ko to da kyau unaisa daga ma'ahad tsangaya ke ma kina son za ki faɗa wa yara na gida wani abu ne me za ki faɗa musu si ka yin sallah ko yawwa ta sallah ba eh wanda baya sallah ba zai shiga aljanna ba ko tabdijan kun ji yarinya Allah ya saka miki da alkhairi ta faɗa ta ce wato wanda baya sallah ba zai shiga aljanna ba to a kula a tsaya tsaya mu ji to faɗa faɗi mana ba a ji ba zauna zauna zauna sosai aha suna fatima musa tsanga aha daga ma tsangaya littafin alkur'an madrasatul islamiyya to ki ɗaga murya ki yara suna jin ki daga gida ahan Kano State, Nigeria. Da kyau, ɗaliba daga ma'a tsangaya Kano State, Nigeria. Kina da tambaya ne? Mm. To mecece tambaya ki? Mene hukuncin wanda ya bacci bai yi sallah ba. To hukuncin wanda ya bacci bai sallah ba yana tashi sai ya yi sallah. Da ya tashi ya yi sallah. Allah ya saka da alkhairi. To. Na'am, Aisha Nura. Na'am. Daga makarantar ma a tsanga littafizin Kur'an wa darasatul Islamiyya. To daga muryarki sosai suna jin ki fa yara. Yawa. Gandun albasa Kano. Eh, da kyau Aisha Nura. Na'am mecece tambayar ki? Mecece tambayar ki? Malam menene hukuncin wanda yake yin sallah na wasa? Eh? Wanda yake? Sallah yana wasa. To, hukuncin wanda yake sallah yana wasa laifi ne wa ƙumu lillahi ƙanitin sakitin kun shiru banda wasa zauna banda wasa a riƙa a zauna a zauna wanda so ake mutum ya nutsu banda yin wasa ba a wasa ana sallah yawwa to Allah taimake mu Allah ba mu nasara to ina jin dai to mecece tambayar ka suna da isa musa ibrahim tsanga ɗalibi a makarantar to a daina wasa a daina wasa tambaya mai kyau kowa ya nitsi ya gyara kun ji yara na nan da yara na gida wai yana tambaya ne a dangane da akwai bambanci tsakanin sallah ta wajibi da ta nafila a wajen aiwatar da ita babu bambanci idan har ka ce Allahu akbar za ka yi nafila to ka bata duk irin abubuwan da za ka ba wa sallah ta farilla na wajibi ka cika mata ka bata shi za ku ga wasu in sun zo za su yi sallar nafila wai saboda sallar nafila ce ba ta farilla ba ce sai ya ce Allahu akbar alhamdulillah Allahu akbar sami Allahu liman akbar Allahu akbar kif kif kif ya riga ya gama wannan ba daidai bane in har za ka yi sallar nafila ka nutsu ka ba ta duk abubuwan da za ka ba wa sallah ta farilla haka ake so wannan tambayar nan taka tana da mahimmancin gaske allah ya saka da alkhairi a zauna na'am Assalamu alaikum wa rahmatullah suna na Amira Abba daga makarantar ma'at tsangaya littafi Zulqur'an wa Dirasatul Islamiyya Kano State Nigeria. Malam ina da tambaya. To fa. mece ce tambayar taki menene bambanci tsakanin shuruɗin salat da kuma wajibatu salat to kun jefa fa ɗaliba mai ƙoƙari wai me bambanci tsakanin shuruɗin salat da kuma wajibatu salat abin da ake kira shuruɗin salat sharaɗin dukan sallah guda tara da Eh, kai ma kana da tambaya ne eh mana kai ina gani inda za a yi tambayar ta ko bismillah wala wala mun yana ne ko eh yawa kai wannan da eh wa alaikum ya dade kun ga ku daina yin motsi ina ganin ku kuna wasa duk kun gaji ku daina yin wasa za ki maimaita wannan tambayar <clears throat> ka tsaya mana za ta yi tambaya kai ɗazu ka yi ka kasa kuma kaka ƙara yin magana kai shiru kai kuma ka ne mana wasa ke ma ki ne mana wasa to a shiru ina wannan ɗin to ki karɓa mana ba ta ai ka yi tambayar ka ko to da ta yi tambayar ta shi kenan e kwarai kwarai to alhamdulillah to alhamdulillah to bismillah eh gyara zaman ka sosai tashi tsaye daga ta ga kuna ɓata mana al'amura fa gyara zamanki. ki. matarsa ki gyara zaman ki aka ce miki tambaya tambaya Assalamu alaikum wa rahmatullah suna na Amiru Abba daga makarantar ma'a tsangaya Islamic Academy. Malam ina da tambaya. Na. Menene bambanci tsakanin shuruɗu salat da kuma wajibatu salat? Alhamdulillah. Uh, wannan tambaya tambaya take tana da matukar mahimmancin gaske. Tambayan nan tana da mahimmancin gaske. Bambanci tsakanin shuruɗu salat da kuma wajibatu sala shuruɗin sala idan kika ba ɗaya daga cikinsu biki ba babu sallah su ne in ba ɗaya daga cikinsu babu sallah su ne waɗanda muka jero su abubuwa guda tara musulunci hankali bambancewa tsakanin abu mara kyau da mai kyau sannan tsarki shigar lokaci sitirce al'aura nisantar najasa ta jiki da tufafi da kuma fuskantar alƙibla da niyya waɗannan su ne sharaɗiɗɗika na sallah wanda in ba ɗaya daga cikinsu sallah ba ta yi ba babu ita sannan wajibatu sala su kuma waɗannan idan aka bar bi daga cikinsu ko ɗaya daga cikinsu sallah ta samu matsala sai an yi sujudi sahawi a cikinsu shine daga cikinsu idan ba ku manta ba mun yi bayanin cewa idan mutum ya manta kabarbari guda biyu ko kuma sama da biyu ko ya manta sami Allahu liman amida usau biyu ko sama da biyu ko mutum ya manta faɗar rabana wa lakal hamdu ko kuma mutum ya manta tasbi'in da ake gabatarwa su subhana rabbiyal a'ala wa amde ko kuma addu'ar da ake gabatarwa baina taini rabbi gifirli ko kuma mutum ya manta karatun ta tahiya ko kuma mutum ya manta ya ƙi yin zama lokacin da zai gabatar da karatu na tahiyya to lallai wajibi ne a tare da kai ka kula da ɓangaren waɗannan abubuwa karatun tahiya abu ne mai mahimmancin gaske zama don karatun tahiya abu ne wanda yake mai matuƙar mahimmancin gaske in ka manta ka bar ɗaya daga cikinsu ko kuma ka manta su baki ɗaya to wannan sallaka ta gamu da matsala sai an yi gyara sai an yi sujudi sahawi wannan shine bambanci tsakanin wajibat da kuma shurut kenan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace Allah maɗaukakin sarki ya albarkace mu ya sanya mana albarka to wannan da kamar idan ba ku manta ba muna tare da ɗaliban ina ne wacce makaranta Kano to Allah ya saka muku da alkhairi kuma muna tare da tasha mai suna da kyau to wannan shiri da ake gabatarwa mai suna don yaranmu a nan za mu tsaya mu Allah ya muku albarka na nan da na gida da suke mu Allah ya musu albarka Allah ya sanya mana albarka wannan tasha ta Africa TV Allah ya kara da ɗaukaka ta Allah ya ƙara mata albarka Allah ya ƙara tsare ta Allah ya ƙara ambatanta duk duniya a ji ta baki ɗaya Allah ya sanya mana albarka daga ƙarshe zan ce wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu